Matiyu Sura goma sha uku A ranar nan, Yesu ya fita daga gidan, ya je ya zauna a bakin teku. Taron mutane da yawa sosai suka taru kewaye da shi, har sanda ya shiga jirgin ruwa ya zauna, taron mutane kuma suka tsaya a bakin tekun, sai ya gaya musu abubuwan da yawa ta wurin misalai, ya ce, wani manomi ya je gona domin ya yi shuka, yana cikin yafa iri kenan, sai waɗansu iri suka faɗi a kan hanya, sai sun saye suka zo suka cinye su, waɗansu kuma suka faɗi a wuri mai duwatsu, inda ba ƙasa sosai, suka siro da sauri saboda ƙasar wurin ba zurfi, da rana ta yi zafi sai ta kone su har suka bushe, gama ba su da tsaiwa sosai. Waɗansu kuma suka faɗi a wurin da akwai kaya, sai kayar ta tashi ta sha ƙarfinsu. Waɗansu kuma suka faɗi a ƙasa mai kyau, suka yi tsaba ɗari-ɗari, waɗansu sittin-sittin, waɗansu kuma talatin-talatin, bare mai kunnen ji ya ji. Sai almajiran Yesu suka zo suka ce masa, Don me kake yi musu magana da misalai? Ya amsa musu ya ce, Ku dai an yarda muku. ku gane asirin mulkin sama, amma su ba a ba su ba. Gama wanda yake da abu za a kara masa har ya sosai, amma wanda ba shi da komi za a karɓi ɗan kaɗan ɗin da yake da shi. Abin da ya sa nake musu magana da misali shi ne, gama ko sun duba ba sa gani, ko sun saurara ba sa ji, ba sa kuma ganewa. Lalle anabcin Ishaya ya cika a kansu cewa, za ku yi ta ji kam, amma ba za ku gane ba sam, za ku yi ta dubawa kuma, amma ba za ku fahimta ba sam, gama zuciyar mutanen nan ta yi tauri, kunuwarsu kuma ba sa ji, sun kuma rufe idanunsu, domin kada su gane da idanunsu, kada kuma su ji da kunuwansu, domin kada su gane a zuciyarsu, har su jiyo wurina in warkar da su. Idanunku masu albarka ne gama suna gani. kunnuwar kuma haka gama suna ji. Akika ina gaya muku, annabawa da masu adalci da yawa sun so su ga abin da kuka gani, amma ba su gani ba, su kuma ji abin da kuka ji, amma ba su ji ba. To, ga abin da misali mai shuka yake nufi, idan mutum ya ji kalmar mulkin, sa'an nan bai gane ba, shaɗan yakan zo ya kwashe abin da aka shuka a cikin zuciyar mutumin. wannan shi ne irin da ya faɗi a kan hanya, irin da ya faɗi a wurin da yake da duwatsu kuwa, shi ne kwatancin mutum wanda da zarar ya ji kalmar Allah sai ya karɓa da farin ciki, amma da yake ba shi da tushe, bai daɗe sosai ba, sa'a da azaba ko sanani ta tashi saboda wannan kalmar Allah, sai mutumin ya ja da baya, irin da ya faɗi a wurin da akwai kaya kuma. shi ne kwatancin mutum dai idan ya ji kalmar Allah, sai damuwar duniya da sun arziki su hana kalmar girma har ta zama bata da amfani. Irin da ya fadi a ƙasa mai kyau kuma, shi ne kwatancin mutumin da idan ya ji kalmar Allah ya kuma gane ta, sai ya yi amfani da ita har ya yi riba, wani ɗari ɗari, wani sittin sittin, wani kuma talatin talatin. Yesu ya sake ba su wani misali ya ce, Za a iya kwatanta mulkin sama da mutumin da ya shuka iri mai kyau a gonarsa, amma lokacin da kowa yake barci, sai abokin gabansa ya je ya shuka wata irin ciyawa a gonar alkamar, ya tafi abinsa. Da shukar ta tashi ta yi tsaba, sai ciyawar ma ta tashi. Sai bayan mai gidan suka zo suka ce masa, Mai gida, ashe, ba iri mai kyau ka shuka a gonarka ba, to, yaya duk ciyawa ta fito a wurin? Ya ce musu, Abokin gabana ne ya yi wannan, bayan suka ce, Kana so mu je mu cire ciyawar? Amma ya ce, A'a, kada garin cire ciyawar ku cire tare da alkamar, bari dukansu su yi girma tare har lokacin girbi, a lokacin girbi zan gaya wa masu girbi su fara cire ciyawar su tara. su ɗaɗɗaure a kone, amma a tara alkamar a zuba a rumbuna. Yesu ya sake ba su wani misali ya ce, Mulkin sama kamar kwayar mustard ne wanda wani mutum ya ɗauka ya shuka a gonarsa, ita ce ta fi kankanta cikin saurar iri, amma idan ta yi girma, sai ta fi duk sauran ganyaye ta zama babbar itace, har ma sun saye su yi gidansu a kan rasarsa. Yesu ya sake ba su wani misali ya ce, Mulkin sama kamar isti yake, wanda wata mace ta ɗauka ta kwaba da mudu uku na garin alkama, har duk garin ya game da istin. Yesu ya gaya wa taron mutanen duk waɗannan abubuwa da misalai, ba ya gaya musu wani abu sai tare da misali, wannan kuwa domin a cika abin da annabi Ishaya ya faɗa ne cewa, zan yi magana da misalai abin da yake a ɓoye tun farkon duniya zan sanar da shi. Sai Yesu ya bar taron mutane ya shiga gida, almajiransa kuma suka zo wurinsa suka ce masa, Ka gaya mana abin da misalin nan na ciyawa a gona yake nufi. Sai ya amsa ya ce, Wanda ya shuka iri mai kyau shine ɗan mutum, gonar kuma ita ce duniya, iri mai kyau kuma shi ne ’ya'yan mulkin, ciyawar kuma ’ya'yan mugun nan ne, kuma abokin gaban da ya shuka ciyawar shi ne shaiɗin, lokacin girbin kuwa ƙarshen duniya ne, masu girbi kuma su ne mala'iku. Kamar yadda ake tara ciyawa a kone ta, haka zai zama a ƙarshen duniya. Ɗan mutum zai aiko da mala'ikunsa, za su tara dukan abubuwan da suka sa mutane su yi zunubi. da kuma duk masu yin mugayen ayyuka su fitar da su daga mulkinsa, su kuma jefa su a cikin gidan wuta mai zafi, a nan za su yi ta kuka suna cizon akoransu. A lokacin ne masu adalci za su haskaka kamar rana a cikin mulkin ubansu, bari mai kunnen ji ya ji. Mulkin sama kamar dukiya ne, wadda aka ɓoye a gona, wadda wani ya samu ya sake ɓoyewa. saboda yawan murna ya je ya sayar da dukan abubuwan da yake da su ya sayi gonar. Har yanzu dai, mulkin sama kamar ɗan kasuwa yake, mai neman duwatsu masu daraja, wato lu'ulu'u. Da ya sami lu'ulu'u ɗaya mai daraja sosai, sai ya je ya sayar da dukan abubuwa da yake da su, ya saye shi. Har yanzu dai, mulkin sama yana kama da ragar kamun kifi wadda aka jefa a teku ta kamo kifi iri-iri, da ta cika aka jawo ta gefen teku, aka zauna, aka zaɓa kifi masu kyau, aka sa a kwando, aka zubar da waɗanda ba su da kyau. Haka zai zama a ƙarshen duniya, mala'iku za su zo su raba, su cire mugaye daga masu adalci, su kuma jefa mugayen cikin gidan wuta mai zafi, inda za su yi kuka da cizon hakora. kun gane wannan duka? Suka amsa suka ce, I, sai ya ce musu, Saboda haka, duk malamin da ya zama almajirin mulkin sama, kamar mai gida yake wanda ya ɗebo sabuwar dukiya da tsohuwa daga wurin ajiyarsa. Da Yesu ya gama faɗin waɗannan misalai, sai ya bar wurin, Yesu ya zo garinsa ya fara koyawa mutane a majami'unsu. suka yi mamaki suka ce, Ina wannan mutum ya samu hikimar nan haka, da kuma ikon yin waɗannan ayyukan ban mamaki, wannan ba shi ne ɗan kafintan nan ba, ba mamarsa ce sunanta Maryamu ba, ba yan uwansa ba ne su Yakub, da Yusuf, da Siman, da Yahuda, ba yan uwansa mata duk tare da mu suke ba, to, daga ina ya samo duk waɗannan? sai suka ji haushinsa, amma Yesu ya ce musu, Ai, annabi baya rasa daraja sai dai a garinsa da kuma cikin gidansa. Kuma bai yi ayyukan ban mamaki da yawa a can ba saboda rashin ban gaskiyarsu.